أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يموى assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu yau muna sha uku ne ko sha hudu sha hudu ga watan rabi'ul awwal shekarar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai ci gaba da karatunmu a bar kofar buɗe mana saboda mutane su tabbatar da suna ga abun da ake in ya ce kama mutum ya gani aiko ci gaba da karatu da muke gabatarwa a cikin wannan masallaci da ke cikin wannan gari namu mai albarka garin son a wannan unguwa ta bongo a matsayin darasin masallaci wanda muka ainihin ce duk wata safiya ta asabar insha Allahu za mu gabatar da wannan littafi sharhu masailil jahiliya na shehin malami Muhammad ibn Abdul Wahab wanda Sheikh Salih ibn Fauzan ibnu abdullahi al-fawzan yayi wa sharha Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu ya sa haske a makoncinsu ya ƙara musu daraja a masauƙinsu. Allah Ubangiji ya tara mu gidan aljanna da mu da su da sauran bayin Allah managarta. Allah ya amfanar da mu da za abin da za mu karanta. Allah ya sa a nizanin ayyukanmu na alkhairi Allah ya arzuta mu da ikhlasi. To ci gaba da karatunmu wannan shine darasi na hudu. Insha Allahu yau za mu tashi ne a farkon matsala ta ɗaya mun kwana a ƙarshen hudubar shi da kuma sharhin da shi ibn fauzan ya yi wa wannan huduba malam ya ce almas'alatul ula mas'ala ta farko sunanta du'a'ul auliya'i was salihin du'a'ul auliya'i was salihin kira ko addu'a da ake yi ana roƙon waliyai salihina da kuma bayin Allah managarta. Wannan shine abin da za mu ji hakan yana da kyau, al'ada ce ta lokacin Islam ko kuma al'ada ce ta lokacin jahiliya. sannan hakan ɗin karantaswa ce daga Allah ko ko a'a nusarwa ne daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to wannan shi ne abin da shi wannan babi na farko da shi Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab ya aje a matsayin faɗakarwa da karantaswa. da kuma ba da nasiha ga musulman duniya duka da sauran bayin Allah da Allah ya yi musu baiwa da karɓar gaskiya. Du'a'ul auliya'i da ya ce roƙon salihan bayi, wannan wata al'ada ce da ainihin da ake yinta kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, waɗansu uzza suke kira, waɗansu lata, saboda mutanen kirki ne wa'yannan ɗin a da suka mutu, sai suke ganin ai wa'yannan mutane sun kai a nemi albarkarsu. Haka kuma wannan shine dalilin da ya sa aka turo annabi Nuhu duniya, don ya zo ya yi wa'azi. saboda waɗansu bayin Allah malamai salihai da suka mutu irin su Hud irin su Yahus irin su Yahuq irin su Nasara da suka rasu aka yi gumakansu ana neman tabarruki da su sai Allah ya aiko annabi Nuhu yana kira a tsarkake addini don Allah suka ce la la alihatakum wala tazarunna uddan wala suwa wala ya gutsa wa ya wuka wa nasara an gane to shine sheikh muhammad ibn abdul wahab ya ce to wannan innahum ya abuduna innahum ya ta'abbaduna bi shirki ya ta'abbaduna bi ishraki salihina fi du'a illahi innahum irin waɗancan mutane ya ta'abbaduna suna bautawa Allah ne bi ishiraki salihina fi ibadatillahi eh to shine ai wato ya ta'abbaduna suna yin bautarsu ga Allah subhanahu wa ta'ala wajen yi wa Allah tarayya sanda suke kiran waɗansu bayi shine fi du'a illahi ma'ana fi ibadatillahi sanda suke kiran waɗansu bayin Allah suke bauta musu a madadin Allah wai da nufin su ɗin su kusantar da su zuwa ga Allah wa ibadatihi da kuma bautawa Allah su kira wani Allah sai su bauta wa Allah yuriduna shafa'atahum a manufarsu ba wai nan ɗin suke wa bautar ba a'a su suna son wa'annan ɗin su cece su sun sa sunansu a cikin ibadan ne don su shaida tun tunda suna Allah ne in an je lahira su ce a'a wannan sun sha gaya mana suna bauta maka don haka ka sai su ceci mutane ai dalilin haka <coughs> an gane ko duk sanda za su bauta wa Allah sai sun ce bijahi fulani to wannan fulan din shi kuma sai ya yi musu shaida ce eh lalle duk sanda suka zo bauta ma sai sun gaya mana don haka waɗannan mutanen kirki ne bar su suka ce wannan shine dalilin da isa muke kiran waɗannan mutane shine ma'ana ya ta'abbadu na bi ishiraki salihi na fi du'a'ihi wa ibadatihi lokacin da suka zo suna addu'a wajen roƙon Allah du'a'ihi shine du'a'illahi a addu'a su sai sun tsorma wani Allah wa ibadatihi a ibadarsu ma sai sun sa sunan wani Allah ba za su keɓance Allah daga su sai shi su gaya wa Allah ba sai sun kawo sunan wani a wajen addu'arsu sunan wani a wajen ibadarsu na shafa'atahum wai nufi suke yi waɗannan ɗin za su cece su inda Allahi a wajen Allah lizannihim anna Allah yuhibbu zalika su a zaton su wai Allah ai yana son hakan haka suke tsammani wa anna salihina yuhibbunahu suna tsammani waɗannan salihan suna son hakan ashe waɗannan salihan da suke kira idan da za su dawo suka same su akan haka dama ma ya kasu za su yi su ce musu mushirikai don su sun karantar da tauhidi sun tafi yanzu kai kuma maimakon ka tsaya akan abun da suka yi kai ma kai ka samu daraja sai ka bar shi sai ka koma ka maida su kamar wani wasu mataimakan ubangiji ana fahimta kama qala ta'ala kamar yanda fa Allah ya ce ba wai kamar yanda na tsara don son rai ba a'a kamar yadda Allah ya faɗa yace wa ya abudu na min dunillahi ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله yace suna rike da wani Allah suna ta kira wanda ba Allah ba koma bayan Allah wanda in ma baka kira shi ba bai da wuta ba zai cutar da kai ba bai da rashin lafiya balle ya ce zai ɗora maka bai da wani takunkumin da zai iya yi maka tsakaninka da arzikin da Allah ya yanko maka in baka kira sunan shi ba wala yanfauhum kuma ba za su amfane su ba don bai da lafiya da zai baka in baka da lafiya bai da arzikin da zai baka in Allah ya talauta ka bai da mulkin da zai baka in Allah ya kwace baya da aljannar da zai baka in Allah bai baka ba kaga ba wani amfani da zai maka kenan wa yaquluna in an gaya musu haka suka ce e mun san haka amma ai haula shufa'auna indallahi mu mun rike su ne a matsayin masu imana shaida a wajen Allah su cece mu wannan fa shine abun da aka yi ta kokowa da shi a farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam in ya hana su su ce a'a mu ma ai sulata uzzan nan ba wai mun ce su suka halice mu ba don har in an tambaye su man khalaqa samawati wal ardi sayaquluna Allah waye ya yi sama su ce Allah waye ya yi ƙasa su ce Allah waye halice ku Allah waye ke muku ruwan sama Allah to me ya sa ba ku kiran Allah shi kaɗai sai kun haɗa shi da wasu ce a'a muna kiran su ne don su zamanto ha'ula'i fa’a’una inda Allah waɗannan masu ceto ne a gare mu eh, don su cece mu ne a gun Allah da suna Allah ne to kufa ku nawaye noma Allah ne to ai sun manta su ma halitta ne waɗancan ma halitta ce waɗancan yarda da dokar Allah ne ya sa har sunan ya ɗaukaka tukumi sa ba za ku yarda da Allah ba kuma ku samu ɗaukaka sai ka ce za ka yi amfani da darajar wani ba za ka nemi taka ba eh? sannan kuma kasancewa in an je lahira kowa aikinsa ne zai fitar da shi faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu waman ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu babu yadda za a yi baka yi aiki ba aikin babanka don waliyi ne ya amfane ka tunda 'ya'yan annabawa ma an kai su wuta saboda ba su bi annabawan ba kai waye to ka san dai mutum yana son ɗansa ku duba yadda annabi Nuhu har an shiga jirgin ma kiran ɗansa yake yi. Irkab ma'ana, ɗana ka zo ka hau mu tafi tare, irka ka zo mu tafi ba, ka zo wane ka hau sai ce kai gyale ni ni ba ni da basirar kaina ne ga duwatsu ko ina kinkima kinkima dogaye zan je in ɗare wani ruwan yaushe abinda zai wuce yanzu yanzu haka ya halaka har ma da ya je aka kai ga judi aka jingina yana cewa Allah kai mun alkawari za ka tseratar da ni da ni da iyalaina ga ɗana kuma yana cikin iyalina ya halaka inna ibni min ahli dana hmm. fa yana cikin iyalaina to ya akai kuma an halakar da shi inna wa'adaka alhaq ka kuma gaskiya ne yace kai innahu laysa min ahli baya cikin iyalinka domin aikinsa mummuna ne ashe in har ɗan annabi zai yi mummunan aiki annabtar babansa manzancin babansa bai mar amfani ba ya za a yi kai kai wani aiki mummuna a wani mutumin da yake a madina aikinsa ya ma amfani wanda yake a eh, chadi aikinsa ya ma amfani wanda yake a ghana aikinsa ya ma amfani mutumin da yake a sokoto aikinsa ya ma amfani ko na kano ko na maiduguri ko na yola eh? ya za a yi aikinka fa shine aikinka aikin wani kuma nasa ne in an tashi alkiyama yau la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi kalbin salim rana ce da ɗama ba zai ‘ya'ya ba za su yi ma amfani ba dukiyarka ba za ta yi ma amfani ba kowa aikin da ya yi don Allah shi ne kawai zai cece shi yau ma ya firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin shanun yughnihi rana ce da za ka ga baba ma bai so ya ga ɗansa in ɗan ba na kirki bane ɗa bai so ya ga baban shi in baban ba na kirki bane mace ba ta so ta ga mijinta in mijin ba na kirki ba ne miji bai so ya ga matarsa in dai ba ta kirki ba ce ɗan uwa wa bai so ya ga ƙanin shi ƙane bai so ya ga yayan shi in dai ba na kirki ba ne don ma kar ya ce taimake ni kai kuma ka jingina da cewa wani ne zai taimake ka kai ba za ka tsaya tsakaninka da Allah ka nema agun ubangiji ba basira ta buɗe nan ko ta rufe basira ta rufe to Allah ya kare mu idan aka tambaye su sai su ce ha'ula shufa'auna inda Lahi.' waɗannan masu cetonmu ne a wajen Allah wannan haka yake cikin suratu Yunus aya ta goma sha takwas na takazu min dunihi auliya waɗanda suke riƙe wani koma bayan Allah abunda suke kafa hujja da shi sai su ce mana abuduhum kuna cewa muna bautar waliyai muna bautar salihai muna bautar mala'iku muna bautar rohanai mu ba bautar su muke ba mun san ba su ne Allah ba ma na abuduhum ba ma bautar su ba ma kiran su, ba ma su illa li yuqarribuna ila zulfa sai don su kusantar da mu Allah zulfa kusantarwa su ai tsani ne masu shiga tsakaninmu da ubangiji idan basiran mu ta toshe muka kasa ba da amsa sai su zo su ce wa'annan fa mun sani bayinka ne na gari domin duk sanda za su yi ibada ma suna kiran mu don haka sai su taimaka mana wannan shi ne kawai "In laliyu, yuqarribuna ila zulfa Allah ya kare mu wannan haka yake a cikin suratul zumari aya ta uku wa hadhihi azamu mas'alatin khalafahum fiha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam to duk matsalolin da ya faɗa zai karantar da mu matsala 128 ɗin nan da ya ce zai karantar da mu a wannan littafi ya ce wannan matsalar ta fi kowace matsala girma domin matsala ce wanda take cike da haɗari tana da shubuha domin yanzu nan za a rikita mumini yayi ta ibada ga son Allah ga son manzon Allah ga son addini ga son aljanna ga ƙin wuta amma dalilin rashin ikilasi sai ya tashi ya ganshi cikin yan wuta to ashe waccan wannan matsala ita ce matsalar da tafi kowace matsala girma hazihi wannan a'azamu mas'alatin ita ce matsalar da tafi kowace matsala girma khalafahum fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda dalilin ta ne aka yi baran-baran tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo makka ba mai farin jininsa ba yaro ko matashi ko saurayi ko gwarzon da ake so kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ma laqabuhu bil amin suka yi masa laƙabi da al'aminu saboda amintacce ne amma da ya zo ya ce a kira Allah kadai a daina haɗa shi da lata a daina haɗa shi da uzza a daina haɗa shi da manata a daina haɗa shi da yagusa a daina haɗa shi da ya'uka a daina haɗa shi da nasara sai suka ce aikin banza shi ɗan waye to maraya duk dattijawan garin nan ba su da hankali sai shi eh duk dattijawan da muke da shi a nan wa'anda muke da su a ƙa'ifa wa'anda muke da su a ina duk ba su da basirar gano mana haka sai wannan yaron wanda ma ko da babansa bai girma ba har yanzu irin wannan ne eh ko da babansa bai girma ba Allah ga ta bana haka kalafahum fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ata bil ikhlasi ya zo musu da tace ibada a yi don Allah tsantsa a ikhlas shine kai abu don Allah shi kadai a tahun bil ikhlasi ya zo musu da addini tacece wanda ake yinsa don Allah wa akbara ya ba su labari annahu dinullahi wannan shine addinin Allah amma ba wanda kuke kai ba ba wanda ubanninku suke kai ba ba wanda kakanninku suka yi ba wannan dai da na zo muku da shi shine addini na Allah tsantsa sai suka ce wai saffaha a halamana wa kaza wa kaza ya wautar da hankulanmu wa sabba aba'una aba'ana ya zagi kakanninmu iyayenmu don haka bai kamata mu bar shi a haka kawai ba mutum ya zo ya wautar da mu ya maida mu ba mu da hankali ya mutum zai zo ya rika zagin iyayenmu da kakanni wa sabba alihatana ya rika zagin abun bautanmu to anan ne fa sai gaba ta tashi kuma tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran waɗannan mushirikai waɗanda kuma ƴan uwansa ne, ƙuraishawa ne, banu Hashimawa ne, ga sunan dangi ne daga kawu sai ɗan sai dan baffa sai waye dusu ne amma a haka suka gishi saboda ya zo da addini tacacce wanda ya ce musu shine addinin Allah allazi arsala bihi jami'ar rusuli shi ne addinin da Allah ya aiko dukkanin wa'yansu manzanni annabawan da kuka ji Allah ya turo su duka da wannan addinin na ikhlasi ayi don Allah da shi suka zo wa annahu la yuqbalu min al illa al-khalis kuma sun zo sun karantar da duniya cewa babu wani aiki da mutum zai aikata a duniya Allah ya yarda da aikin sai wanda aka tace shi khalisan liwajhillahi aka yi shi don Allah to shi ne kawai aikin da Allah zai karba wa akhbara kuma ya ba da labari anna man fa'ala mastahsanuhu ma'ana kenan anna man fa'ala duk mutumin da zai aikata mastahsanu irin abun da waɗancan mutane na jahiliya suka gyara suka ce ibada ne to faqad harrama Allahu alaihi aljanna wallahi a yanzu in mutum yace zai yi takun saka irin na waɗancan jahilai na farko bayan ga Qur'ani ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga bayanai na salafus salih duk ka saki sai ka kama ɗabi'a da al'ada da camfe-camfe na mutanen jahiliya Ka ce shi za ka yi a yanzu to Allah sai ya haramta maka shiga aljanna Allah ya ce duk mutumin da ya aikata aiki irin waɗancan mutane to fa sani Allah ya ce faƙad harrama Allahu alaihi janna Allah ya haramta masa aljanna in dai za ka ga ana aiki na bidiya ko aiki na shirka sai ka ce to ai wannan ba laifi ai wannan kawai don an ce kaza don an ce kaza ina laifi to kada a hasantahu ka gyara shi kenan yanzu ka zo kana aiki da kishiyar bidiya abin nan kishiyar sunna domin bidiya kishiyar sunna ce ko shirka kishiyar tauhidi ne sai kaga mutum akan shirka sai kace ce akai wannan ai ba wani matsala ko yana bidiya ka ce ba matsala to faqad ahsanta amral jahiliya ka gyara wani al'amari daga cikin al'amuran jahiliya sannan ya ce faman <coughs> ah, ah, wa akbara don ya riga ya ba mu labari anna man fa'ala mastasanu duk mutumin da zai yi aiki irin wanda waɗancan mutane suka gyara ina so ku fahimci mastahsanu abinda su suka kyautata ba daga Allah yake ba fa ba daga sunna yake ba hum hum sune ne istahsanuhu suka gyara shi suka kwaskware shi suka ce addini ne to in ka kama shi ko don ganin duk mutane da kake ga kamar masu hankali ne ai suna yi bari kai ma ka yi to faqad harrama Allahu alaikal janna an gane ko duk mutumin da fa'ala yake aikata mastahsanu abunda mutane suka gyara ba Allah ne ya gyara ba ba manzon Allah ne ya gyara ba faqad harrama Allahu alaihi aljanna to Allah ya haramta masa aljanna wa ma'awahun nar makoma sauta wa hadhihi hiya almas'alati allati tafarraqa an-nasu min ajliha bayna mu'minin wa kafirin wannan ita ce mas'alar da ta bambanta tsakanin mumini da kafiri mas'ala ta tauhidi mas'ala ta ikhlasi matsala ta yi don Allah tsantsa ita ce ta bambanta muminai da kafirai kana tsaye a kanta kawai kai ne mumini kana zamewa kuma kai ne kafiri shi yasa ya ce ita ce matsalar da tafi kowace mas'ala girma don babu abun da za ka ɗora a kan mummunar mas'alar ikilasi ba abun da za ka ɗora a kan ainihin mummunan tauhidi ginin ya ginu shi yasa duk mutumin da ya tsaye da tauhidi to ko da ainihin abin da zai dora a sama bai yi kyau sosai ba to sai dai shi din ya rushe amma tauhidin yana nan yana tsaye in kuma ka samu tauhidin ka ya kai gaci to insha Allah za ka tsira amma inda tauhidi ya tarwatse duk abin da ka tsora shi ma rusowa zai yi an gane ko shi yasa yace mas'alar da tafi kowace mas'ala girma kenan don haka yan uwa Allah ubangiji ya taimake mu da ganewa wallahi ba wai karatu shine ilimi ba fahimta fahimta za a ga mutum ya yi ilimi duk littattafan nan babu littafin da bai da shi a ɗaki ƙura'ani ya haddace tafsiran da aka yi wa ƙura'ani duk yana da su a ɗaki kuma duk ya iya su amma Allah bai bashi baiwar fahimtar tauhidi ba karatun kawai yake yi za ka ga wani kuma karatunsa madaidaici zai yi amma sai Allah ya fahimtar da shi tauhidi don haka alfahamu huwa ilmu lal kira'a fahimta ita ce ilimi ba wai yawan karatu kawai ba don yi alfahari da yawan karatu ka yi aikin banza inda baka fahimce shi ba baka yi aiki da shi ba Allah Ubangiji ya fahimtar da mu ya kuma ba mu ikon aiki da shi وهذه هي المسألة التي تفرق الناس من أجلها بين muminin وكافر وإندها akan wannan matsalan a wajen wannan matsalan ne waqa'atil adawa dalilin nan ne fa adawa ta fara faruwa tsakanin muminai da kafirai wannan ita ce matsalar da ta jawo adawa tsakanin annabi Muhammad sallallahu da mushirikan larabawa wali ajali hashuri aljihad dalilin tauhidin nan shi yasa har aka ce ayi jihadi wa umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an ilaha illa Allah dalilin haka ne aka ce in yaki mutane har sai sun dawo sun tabbatar da ba abun bauta da gaskiya sai Allah an fahimci wannan don haka yace wali ajali hashuri aljihadu dalilin wannan Matsala ta tauhidi ta kaɗaita Allah ta tsarkake ibada don Allah dalilinta ne aka ainihin ce a yi jihadi kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce bayan da na ce ba in ji Muhammad ibn Abdul Wahab. Ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitinatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Ku yaƙe su har sai ya zama babu sauran wata fitina. Fitina shine shirka. fitina shine fada da da sunna fitina shine fada da tauhidi fitina shine fada da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ka samu ba abin da yake gaba da shi sai tauhidi ba abin da yake gaba da shi sai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kad auqa kad auqa auqa ku shaytanu fil fil bid'a aw fi shirk an gane ko aw fil fitina kad auqa'ahu shaytanu auqa'ahu ya aukar da shi fil fitina a cikin fitina menene fitina shine shirka me fitina bauta wa wani Allah me fitina bauta ba akan addinin da Allah ya tsara ba ka zo kana bautawa Allah Allah kake bautawa amma ba yanda Allah ya ce ba ba yanda manzon Allah ya ce ba ka haɗu da fitina kana aiki na wahala aikin da ba za ka samu sakamako ba Allah ya kare mu a shi ne ya ce Allah ya ce ƙatiluhun ku yaƙe su hatta la ta kuna fitinatun har sai ya zama babu sauran wata fitina wa kuna dini kullu addini duk ya koma na Allah ne wannan shi ne a dunkule ilimi mai faɗi Muhammadu bin Abdul ya yayi sai ya miƙa wa sauran malamai kuma su warware wa waɗanda ba su da karatu domin matsala ce dunkulalla in ka karanta ta haka kawai ba za ka fahimce ta ba sai in ka samu malami shi ya sa shi wannan bawan Allah ya ce to ga gudunmawar da zai yi domin ya ainihin taimakawa wannan su ta wannan malami shi sheikh salih Ibn abdullah Ibn fauzan asharh fassara ta wannan mas'ala ta farko qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun dalilin da yasa ake matsawa mutane akan bauta wa Allah a tsaya a tsarkake ibada saboda ba a halice mu don wani abu ba sai don wannan don Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liyabudun ban halicci mutane da aljanu ba sai don su bauta mini to me yasa abin da aka yi ka don shi za ka tsaya kana wasa da shi har ka fifita wani abu a kansa wannan abu musamman shi ya kawo ka shi ya kawo ka kamar mutum ya je da kayansa kasuwar jajiberi wanda daga wannan kasuwar wata ba za ta sake ci ba sai sallah sai da ya zo ya kasa kayan ya yarda kasuwa ce ya zo ya kasa kayan sai ya ji mai gangar wasa da maciji sai je ya tsaya a wurin ya yi ta kallo har la'asar wawa <laughs> eh sauran kuma suka kasa kayansu suka kula suka yi sayar suka tattaro su aka dawo gida yanzu in ya dawo gida zai raba wa iyali kallon sai zai raba ido Eh? eh akwai abin da zai dawo da shi gida abin da zai dawo da shi da haushi to wanda suka sai da kayan su ba sai farin ciki kaga akwai ainihin har ma da cefane da zai yi na oyoyo da zai kawo yara su gane ya dawo to wannan kuma zai zo rika kwatanta musu yadda aka yi a kasuwa na wasan maciji sai burge su to haka in ka je lahira ka zo don ka yi ibada ka tsaya wasa kai da aka je ka zo ka bauta wa Allah sai ka bari sai ka kama wasa me bambancin ka da wancan ba babbanci to Allah ya sauke Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni wannan suratu abun nan zariyat aya ta hamsin da shida falibadatu to tunda an ce ba a halicce mu sai don bauta ba to yaya bautar take falibadatu haqqul faqqul lillahi ita ibadan nan fa wani haƙƙi ne na Allah jalla wa ala mai girma da ɗaukaka ibadan nan ba wanda yake da haƙƙi cikin ibada gaba ɗaya ɗungurungun ibada na Allah ne shi kaɗai haƙƙun lillahi haƙƙi ne na Allah karka yadda ka sauwa wani ibada ba a ɗamma wani duka miƙawa Allah kayansa ne haƙƙun lillahi haƙƙi ne na Allah an fahimta ko domin dama annabi sallallahu alaihi wasallam ta hadisul qudusi yace Allah ya ce haqqullahi alal ibadi hmm. an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an hmm. haƙƙin da Allah yake da shi akan bayinsa shine su bauta masa shi kadai kar su hada shi da kowa kamar yanda kuma aljanna haƙƙi ne na bayin Allah ba ruwan Allah da aljanna to haka nan ibada haƙƙi ne na Allah ba ruwan bawan Allah a ciki shi yasa ce shi kuma haƙƙin bayi a wajensa Allah yudkhilahumun nar ba zai shigar da su wuta ba zai ba su aljanna shine haƙƙin su a gunshi Haƙƙinsa a gunsu kuma su bauta masa shi kadai kar su tsorma kowa to in suka yi haka sun sauƙe haƙƙin da yake kansu shi kuma haƙƙinsa da zai sauƙe nasu ya sa su a aljanna don ba abin da zai yi da aljanna. an gane ko shi yasa ya kasa abun shi yasa anan malam ibn fauzan yace fal ibadatu haqqul lillahi azza wa jalla ko jalla wa ala haƙƙi ne na Allah mai girma da ɗaukaka la yajuzu an yu'bada ma'ahu ghayru bai halatta sam a bautawa Allah kuma a sa wani in za a bautawa Allah sai an gwama wani la yajuzu bai halatta kenan gwama wani a wajen ibada mene haramun ne ka'inan ka'inan man kana ko yaya abun yake ko yaya abun yake karka yadda ka haɗa wa Allah abun a wajen ibada a'a tsarkake masa ibadarsa ta sace shi kadai haƙƙun lillahi fal jahiliya su mutanen jahiliya akka su hazal amra sai suka juya wannan al'amarin maimakon a bautawa Allah shi kadai sai suka juya sai suka koma suna bautawa Allah tare da wani Allah shine maza akka su hazal amra sun juye wannan al'amari maimakon ƙasa inda ƙafafu yake sai suka juya sai suka mai da ƙasa ɗin ya koma sama saman ya dawo ƙasa Allah ya sawaye shine su. fataraku ibadatallahi lati khuliqu min ajliha sai suka bar bautar Allah da aka halicce su don ita wa abadu Lahi jalla wa ala sai suka kama kiran wani Allah suna bautawa wani Allah mai girma da ɗaukaka min al asnani wal ashjari wal ahjari wal jinni wal mala'ikati wal awliya'i was salihina fasarafu al-ibadata li ghairillahi azza wa jalla faminhum Malla ya ya'budullaha aslan ku duba mutanen nan suka juya wannan al'amari suka koma suna bautar waɗansu abubuwa wanda ba su ne suka halice su ba kuma suka kama abin da ba don shi aka halice su ba yace daga cikinsu a na'am daga cikinsu akwai waɗanda suke bautawa ainihin gumaka idan aka ce gunki shi ne abin da duk ba Allah ba ne ka raba shi cikin ibada to ya zame maka gunki wa abadu lahi jalla wa ala suka koma suna bautar wani Allah mai girma da ɗaukaka min al suka kama ainihin riƙe gumaka idan aka ce gunki asalin gunki wani abu ne wanda da ake ganin yana da kima an gane ko wani abu ne wanda ana ganin yana da kima in an bi ta kan wannan abun wai zai za a fi samun Allah da wuri amma ba wai shine Allahn zalla ba bari a bi ta kan wannan abun don a iso Allah da wuri wannan abun shi shi zai wa mutane iso wal ashjari waɗansu itatuwa suke camfawa yanzu wani in ka zo ka zagi kalgo heji kamar ka zagi Allah kunaku <coughs> wani in ka in ka na kana so karka hadu da wani mutum waye ce to kari ganyen ruhu ka riki eh. eh ba za ku hadu ba eh. ruhun nan zai hana ya biyo ta hanyar da ka bi haka ne ma suke cewa eh wani idan ya zo komi zafin rana ba zai kwanta karkashin tsamiya ba eh. kai kam suna nan akwai itatuwan da da a lokacin jahiliya suka caccanfa kowanne da irin iccen su ko jihadi za a tafi sai an kai takobin ya kwana a gun kafin da safe mutum ya zo ya karba ya ce to za mu tafi to mun gode wai ya ba su sa mun gode sai a tafi shi yasa lokacin da waƙidin laisi suka musulunta suna sabbi-sabbi mm. an zo ana tafiya sai suka ga irin wannan mushirikai suna sun je sun rarrata ta kubbansu a wajen wata kurna ko magariya shi kenan sai suke ce ya rasulallah mu ba za mu samu zatu anwa ba ne mm. ya kamata mu ma ai mu samu zatu anwa in kamalahun zatu zatu anwa kaga nan su suna tabarruki da itatuwan su mu ba za mu ba wata bushiya da za mu rika neman tabarruki da ita bane haka kawai dai mutum ya dauta kobin sa mashin sa kibiya sa ya tafi bai nemi albarka da komi ba sai kai lallai ku sabbin shiga musulunci ne to ba ku san menene musuluncin bane wannan shine abun da ya bambanta mu da su ai ai dama abun da ake kira musuluncin kenan ka kubuta ka tsira daga irin wannan shirmin kai da kake da Allah kuma me za ka yi da wannan kame kame yanzu an gane ko to za a ga waɗansu ba su da abun riko sai al'ashijar itatuwa wal ahjar waɗansu kuma duwatsu yanzu nan za a ce maka ga wani dutse can wallahi da goyo <laughs> eh dutse ne gashi nan kamar suran mace da goyo to za eh wani dutse ko mun ganshi kamar wani mutum yayo itace sai kaga an je ana faɗuwa ana neman albarka Allahu ko kuma a ce dutse wallahi yana bulbular da ruwa Eh. sai ka ga ana tare ruwan ana sha ana wanke jiki ana magani to kuma wannan duka Allah dama ya gaya mana akwai shi tun don mu ba ahlu jahiliya bane ko don ya ce ya mutane suke nema zukatansu su buce fiye da dutse hmm. wa inna min alhijarati lama yashaqqaqu wa yakhruju minhu hulma? Hmm. wa inna min lama yahbidu min khashyati Allah to duka wannan kaga jahiliya ce bata san wannan ba duk mun san irin wannan sai a ce an ga wani wuri inda annabi ya yi alwala eh? eh ga inda ya diga digansa ga alamar ma inda ya ake butarsa sai kaga an je ana sujuda a wuri anan duka an yi ana yi to Allah ya sauke a garin son ma wata bishiya ta faɗi ta tashi eh. inda za a gane jahiliya dai tana nan aka yi ta ribibi har da malamai Eh, sun je sun gani malamai yau ko zuwa gurin zanyi na san ƙarya ne duk wanda ya mutu ya mutu ya mutu ina ko mutum ne ya mutu ya mutu kenan ba zai dawo duniya ba wallahi balle itace in kaga mutum a duniya yana yawa ka ce da ya mutu ƙarya ne bai mutu ba duk wanda ya mutu ba zai dawo ba wallahi Allah ya sa gada min al-ashjari daga ainihin itatuwa waljin waɗansu kuma aljanu sai ka ga dattijo mai fasali da rana in kan ganshi da rawani ga gurgura ga saje ga tasbi ga kwagiri da sanda in ka ganshi kamar wali sai kwana yana ya damdama ya ilu eh. ya rabka ya ilu yana kiran rauhani wai shi yana neman takarruban ilallahi wai rauhani ne zai kai shi gun Allah maimakon ya Allah ya ar-rahman ya ar-rahim ya salam ya fattah ya duk wannan babu sai ce ya zamdama ya ilu ya rauha ya ilu ya waye ilu ya wa duk rauhanai wai ai rauhanai ne waɗansu aljanu suke kira wannan kafin aje gun bokaye masu zaman kansu ma kenan eh? a cikin wa'anda kuke ganin kaman su ne suke koya muku Allah su ɗin suke kiran wani Allah sai kwana yana kiran aljani to wallahi in baka ilimi ba baka karanci mas'alar jahiliya ba yanzu nan sai a baka irin wannan addu'ar kai ta shan wuya baka sani ba to amma idan kana zuwa kana karantawa daga makarantar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce annabi ya ce ba wanda zai baka mas'alar jahiliya ka karba an gane ko to shi yasa sai ka same su wal mala'ikati wani kuma sai ya kwana ya jibrilu ya mika'ilu eh. ya jibrilu ya mika'ilu ya jibirilu ya mika'ilu amma ba zai kira azra'ilu ba Allah ya san kana dai to irin wannan don Allah akwai basira mika'ilu bawan Allah ne azra'ilu bawan Allah ne jibrilu bawan Allah ne amma wai sai ka kwana kana kiran jibrilu jibrilu jibrilu bai taba yin abu ba sai in an aiko shi ni ilu bai taba yin abu ba sai in an aiko shi kuma duk yadda zaka kira shi ba zai amsa ma ba ba wanda suke bi sai Allah su ibadun ne bayin Allah ne nagari la yasuna Allah ma amarahu ba sa sabawa Allah akan umarnin da ya basu wa yaf'aluna ma yu'maruna aikin da duk kaga suna yi umurtar su akai kai ne zaka zo ka sa jibrilu ya sauko yanzu ya baka abu ko ya kwato ma ko mika'ilu zai zo yanzu ya baka eh ina wai jibrilu ana kiransa ne idan ana neman difa'i mika'ilu in ana jalbu in ana neman wai abu ya zo don shi ne mala'ikan da aka ainihin wakilta mai kula da arzikin duniya mai ruwan sama mai kaza mai kaza wannan kuma shi ne mai kare mutane daga dukkan wasu musibu mala'ika jibrilu to in ana neman tsari sai a rika kiran sunan shi yana neman jalbu kuma sai a kira mika'ilu to wannan duk ba kaga shirka ce fa hun man ya'budul mala'ika akwai wanda za a ga shi mala'ika ya rike maimakon Allah wal akwai wanda kuma za a ga shi bai da kowa shi ba aljani yake kira ba shi ba itace ba shi ba dutse ba shi ba mala'ika ba ba kuma Allah zai kira ba in bala'i ya zo wani wali zai samu wani abu yana gwabzarsa sai ce shehu usmanu shehu abdul qadiri shehu amadu tijjani shehu khaila shehu waye waye duka wani ma jailani zai ce kawai jailani kallahu to waɗannan fa bayin Allah ne Eh? bautawa Allah suka yi suka yi karatu suka bar duniya kai kuma ka zo maimakon kai ma ka bauta wa Allah ka yi karatu kai ma a san ka kamar yadda aka san su sai ka sake su sai ka koma wai kuma kai sai ka saki abin da suka yi sai ka koma ka rike su ai alamar da za ta samu gane kana son shehu usmanu ko shehu abdul qadir ko shehu ahmad tijani ko shehu waye mu ga kayi aiki irin wanda ya yi hmm. kai ma ka dage ka yi karatu ka yi addini kamar yadda ya yi don shi ba yanda kake yi ya yi ba shi wani shehi kaji yana ya koya maka kira Allah kawai ke ba Allah ba ne Wa ya ba shi wannan darajar Allah to kai ba za ka riƙe Allah ba kai ma ka samu daraja akwai batan basira sai ka bar Allah ka kama shi yanzu ni kawai idan ina bautawa Allah ‘ya'yana sai su ce tun da baba yana yi kawai he wuce ya baba zai yi aiki to ya kamata mutum ya rika tunani wani abu mai sauƙin ganewa ne amma ina in Allah bai ma rabo ba ba za ka taɓa gane shi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu akwai kuma wasu salihin waɗanda suke kiran salihan bayi managarta ne ba zai ce maka waliwa ne ba sai da ce wane saboda ya san wane nan mutumin kirki ne sai kwana yana kiran sunan shi mun kama kafa ga abubakar umaru usmanu da haidara eh. Eh. to ka kama kafa ga abubakar yaushe zai zo yaushe umaru zai zo maka son ba zai zo ba yau shi aliyu zai zo mason haidaru shine aliyu shine haidara Allah ya saka da alheri ta Allah ya sauke na'am fasarrafu li'ibada sai suka rinka ainihin sarrafa addinin su ibadarsu li ghairillahi azza wa jal ga wani wanda ba Allah ba mai girma da ɗaukaka. maimakon a doshi Allah sai aka doshi waɗansu gairullahi wanda ba Allah ba ne azza wa jalla mai girma da ɗaukaka allazi huwa hayyul lazi la ya mutu wanda shi ne rayayyen da ba zai mutu ba duk wanda ka kama wata rana sai a ce ya mutu sai ka ce duk da haka dai ya mutum ma kuma ba mai mutuwa face yana son duniya yawanci sun mutu suna so amma kuma suka mutu kai kuma basu wanda ya mutu kuma sai ka ce shi zai maka kai da kake raye yanzu wanda kuma shi mamaci fa shi yake bukata abun rayayye da ina ma da waɗannan bayin Allah waliyan nan salihan nan da muke kiransu su taimake mu ina ma da mu za mu rika taimaka musu da addu'a wallahi da yafi eh shi yasa sunna take karantar da mu in an ce annabi Muhammad sai mu ce sallallahu alaihi wa sallam in an ce sayyidina abubakar sai mu ce radiyallahu anhu in an ce umar sai mu ce radiyallahu anhu in an ce imamu malik rahimahullah in an ce imamu shafi mu ce rahimahullah kaga wannan su suke bukata a wurinmu in aka ce imamu malik sai mu ce allah ya masa rahama allah ya kara masa daraja in an ce Umar sai mu ce Allah ya kara masa yarda in an ce Annabi Muhammad Allah ya kara masa tsani Allah ya kara masa kaza da kaza ko sallallahu alaihi wasallam don ya ce sallu alayya ku riƙa yi min salati fa inna salatakum salatinku yablughuni zai iso ni haisu kuntu duk inda kake in kai wa annabi salati Allah zai isar masa to ya kamata da ashe wannan hanya ita ce hanya kyakkyawa duk wani waliyi da kake son sa ka riƙa yi masa addu'a ba wai ka riƙa roƙonsa ba kai bai ƙaru da kai ba kenan kuma ƙarya ma kake baka son shi duk wani salihin bawa da kake son sa ka riƙa yi masa addu'a shi yake bukata a gunka don shi yanzu ya riga ya koma ga Allah fayil ɗinsa an rufe ba zai sake dawowa yi azhar ba ba zai dawo yi la'asar ba ba zai yi azumin watan ramadana ba ba zai zo yi jihadi ba ba zai zo yi hajji ba kai kuma kana raye yanzu kana yin wa'annan abubuwa duk sanda kai ka daga hannu to ka ce Allah ya gafarta wa bayin Allah managarta eh wannan shine abun da ake bukata a gunka ba wai kai ne za ka yi bukata a gun wanda ya tafi ba Allah ya ganar da mu ina muke na'am ya man la ya'budillaha asalan to fa akwai wanda ma kwata kwata shi bai bautar kowa baya bautar Allah kai asali ma shi kawai gunkin ne kadai waɗannan da muka lissafa su bautar Allah suke amma suna rabawa da wasu to fa minhum daga cikin mutane akwai Mallaya Abudillah aslan akwai wanda kwata kwata ma shi bai bautar Allah ba ma guje ne tsantsansa shi baya sallah gara wannan shi sallah yake yi amma yana kiran wani Allah to bari mu ji da mai sallah yana kiran wani Allah da wanda baya sallar kwata kwata Mallaya Abudillah aslan wanda asali kwata kwata baya bautar Allah shin akwai bambanci ko babu yana akwai wanda ya fi wani matsayi a gun Allah ko duk ɗaya suke li'anna ibadatahu batila abin nan kai man la ya'budillaha aslan ina muke ne wa humul kuffar su ne kafirai ko yanzu duk mutumin da aka ce masa wannan fa baya sallah sai ka ce masa me kafiri to wanda yake sallah kuma yana kiran rauhani fa eh? yana kiran sallah yana kiran aljani yana kiran Allah kuma yana bautar itace yana sallah yana bautar dutse to ɗaya suke ko ba ɗaya suke ba bari mu ji kar a ce mu muka faɗi yauwa don mu littafi muke karantawa in ka matsa mana sai mu ce ga littafin sai ka je ka kamo mai littafin an gane ko wa humul kuffar waɗanda ba sa bautar Allah kwata-kwata su ne kafirai min al-mulahada waddahariya akwai waɗanda suke su kwata-kwata maguzawa ne akwai 'yan dahariya 'yan neco hakanan yanayi ne zamani ne yake yin abu su kawai duk abin da gani kawai kasancewa yake yi da Allah ba wani Allah haka duniyar take kawai dama haka kawai abu kawai yanayi ne yake yin abu eh, yanayi ne kawai yake abu akwai su 'yan dahariya in zamaninka ya kare kawai za ka mutu <laughs> an gane go akwai irin su su kuma suna nan wa minhum man ya'budu Allah wa ya'budu ma'ahu ghayrahu akwai kuma wanda yana bautawa wa Allah amma kuma yana dan hada Allah da wani yana bauta masa shi ma a gefe ya'budu Allah yana bautar Allah wa ya'budu ma'ahu ghayrahu yana kuma bautawa wa Allah tare da wani to wal hukmu wahid malam ya ce duk hukuncin su ɗaya duk hukuncin su ɗaya don shirka ɗaya ya ɓata aiki falladi ya abudu ma'ahu falladi ya abudu ma'allahi ghairahu kalladi la ya abudu Allah aslan duk mai bautawa Allah yana hada shi da wani yana daidai da wanda baya bautawa Allah ma asali sam li'anna ibadatahu batila domin ibadar tashi batatta ce wallahu shi Allah la yarda bi shirki babu yanda za a yi kaɗan ɗiga masa shirka a cikin ibada ya yarda da ita ba yarda da ibadar da aka sa shirka a ciki wa aidan la budda an yakuna al'amala muwafaqan li shari'a ko muwafaqan lima shara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala haka ne yace kuma har yanzu la budda ba makawa dole ne fa mutane an ya kuna amalu duk aikin da mutum zai aikata shi ya kasance muwafaƙan aikin ya dace lima shara'ahu Allah da abin da Allah ya shar'anta ya ce a yi. Karka je kana ibada ba tare da ka tabbatar da ibadan nan daga Allah take ba fa. Shi yasa Malam Abdulrahman al-Aqdari yace wala yahilu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukumar lahi fihi an gane ko mm. yace babu wani aiki da mutum zai aikata shi face aikin ya masa amfani face sai in aikin ya dace da tsarin Allah haka ne ko wa ta'ala mm, subhanahu wa ta'ala fallahu la yaqbalu Allah baya karbar al'amala aiki allazi fihi bid'a inda aka yi bid'a me bidiya aikin da ba a da asali ne bidiya aikin da in ana yin aka bincika annabi bai karantar ba Allah bai karantar ba shi ake kira bidiya to in ka yi shi kuma Allah ba zai karɓi irin shi ba kama la yaqbalu al-amal alladhi fihi shirk kamar yanda ba zai karɓi aikin da aka samu shirka a ciki duk aikin da aka samu da bidi'a a ciki to Allah bai son sa aikin da aka samu shirka a ciki Allah bai son sa dan ya saba wa mutaba'a mutaba'a shi ne kai takun saƙa da tsarin manzon Allah hazwal uzza bil uzza an gane na'am wannan shi shine fa'azamu umurul jahiliya wannan kuma shi ne mafi girma a cikin al'amuran jahiliya duk inda kaga jahilci yayi katutu to ka tar da ta tayi katutu inda duk ka samu jahilci yayi katutu zaka tar da shirka tayi katutu ba wani abu ne jahilci ba fa ka jahilci ne Allah ya ce ka jahilci ne manzon Allah ya ce don ka haddace shu'ara ka haddace alburda ka haddace ishiriniya ka haddace ashariya ka haddace waye waye in baka san shari'a ba kana da ilimi ne eh. waɗannan ilimi ne wanda za su kai ka ga fahimtar waɗannan amma ba su ne ilimin addinin ba su ana karanta su ne don a koyi larabci yadda za a fassara ƙur'ani yadda za a fassara hadisai amma ba nan ne ilimin ba shi hanya ce wanda in ka bi za ka gano inda ilimin yake amma ba shi ne ilimin ba yanzu shu'ara in ka karanta ta duka in ka tsaya a kanta ma ba dai ka koyi batsa ba eh? Allah ya <laughs> to gata da wahala gata da ainihin wuya amma ita tana da kalmomi masu luga kalmomi waɗanda suke na larabci mai zurfi wanda in ka zo babu kalmar da zaka tarda kuma a cikin ƙur'ani wanda za a ga baka ta ɗan layance maka saboda yawanci larabci ne irin na larabawan asalin haka irin su ne ana karanta su saboda akwai tuna maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu idan aka tuna maka manzon Allah kawai ba a nuna maka abin da ya ce a yi ba ba a karantar da kai yadda yake ba yadda ya yi ba amma an tuna maka shi ka ji daɗi sai ka yi ibada mai kyau to shi ma in ka tuna shi to sai ka bincika kuma to ya ya ce a yi ina son shi to tun da kana son sa to binciki ina ya bi don ka bi ka isko shi sai ka zo ka ce ina son ne. ba sai ka bincika ina gidansa yake ba don ka je eh, eh? kana son shi kawai baka nemi inda yake ba an gane ko to in kana son annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka tambaya wani irin aiki yake yi don kai kai ma ya soka don kai in kai aiki sabanin irin nasa kai ne kake son saman shi bai son ka tunda kayi bidi'a kaga don ka zo kana kace min wallahi wani ina son ka sai nace to ni kuma ba na son ka jikinka ba zai mutu ba ya mutu ba karshe shikenan sai ka ji kai ma na huce maka a rai ko to don haka shi addini addini ana yin sa ne da mutaba'a an gane ko ana yin addini da mutaba'a yan uwa a taimaka a riƙe rufe layi in mutum zai turo waya sai ya rufe layukan in aka rufe layi shi kenan Allah taimake mu to don haka ibada takan samu ne da mutaba'a an gane ko mutaba'a shine bi don ibadarka in ba ta bi shari'a ba ba ta bi sunna ba to ba ta zama muta ba a samu mutaba'a ba Allah ya taimake mu shi ya sa yasa nan, malam ya ce mana dole ne har yanzu labudda an ya kuna al'amalu duk aikin da mutum zai aikata aikin ya kasance faƙan lima shara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da yanda Allah ya shar'anta shi mai girma da ɗaukaka fallahu Allah la ya ƙabalu amala bai karɓar aiki allazi fihi bid'a wanda akwai bid'a kama la yaqbalu al allazi fihi shirk kamar yanda baya karɓar aikin da akwai shirka a ciki wa azamu wa azamu jahiliya wannan kuma shine mafi girma a cikin al'amuran jahiliya ash-shirku billahi azza wa jalla wal bid'a ainihin mafi girma a cikin al'amarin jahiliya shine katar da shirka katar da bid'a yanzu duk inda ka tar da ɗaliban ilimi wanda su sun karanci ilimi suna karatun littafin Allah suna karanta sunna ba za ka same su da camfe-camfe ba ba za ka samu suna tsafe-tsafe ba ba za ka same su da surkulle da kulumbotai ba za ka samu Allah kawai suke tsoron juna wane ka ji tsoron Allah amma wanda in jahiliya ce he zura ma ido ce bari za ka gani ni ko in ji tsoron za ka gani wallahi to duk wanda ce ma za ka gani mushriki ne Eh? rabu da shi kawai ba abin da ba a gani sai alheri Allah ya saka da alheri eh za a gani ina gani ya yanzu ba to me zan gani <laughs> amma shi mutumin Allah sai ce ittaqillah ka ji tsoron Allah shi Allah su Allah Allah ne abun tsoron su to Allah ya ganar da mu wa bada ash-shaykh shaykh ya Abdul Muhammad ibn Abdurrahman ya fara rahimahullah Allah ya ji gansa bi hadhihi mas'alati da wannan mas'ala ta tauhidi da wannan mas'ala ta ta Allah li'annaha khatarul masawat akhtaru masail don ita ce tafi kadari a cikin dukkanin matsaloli aljahiliya wa'inda suke karantar da jahiliya duk babu mas'alar da tafi hadari kamar wannan gefen tauhidi wali annaha hiya almas'alati allati bada'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi inkariha domin da ita ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara musu da ita aka fara gardan da ni tsakaninsa da mushrikai shekara goma sha uku akan kan ta'aki ku duba ku gani shekara goma sha uku akan fassara la ilaha illallah kawai yake yi a makka ana ta fama da mutane akan a daina wannan abubuwan da annabci bai zo da shi ba a daina wa'annan abubuwa da ainihin alkur'ani baya so Allah bai so manzo Allah bai so a bari to akan haka ne aka rika faɗa da mushrikan larabawa ولأنها هي المسألة التي بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في إنكارها ودعوة الناس إلى تركها يليك كرم متاني أكن سبر وأن مسألة تجاهلية سبر وأن مسألة تشركة سبر مسألة تبدئة فالرسول أول ما بدأ منظم الله فركم أبن دي فارا kira kenan kan gairihi minar rusuli kamar yanda ma haka wasu wasunsa manzanni su ma kowane manzo in ya zo a kan haka yake kira malakun min ilahin gairu eh eh bismillah haka yake kira ku zo ku bauta wa Allah shi kadai ba ku da wani Allah fa sai Allah duk manzon Allah in ya zo akan haka yake kira kan wannan matsala. Ah, bil amri bil ikilasi suna kira ne akan amurci mutane da su yi ikhlasi su tace ibada su su yi don Allah kar su gwama kowa wajen bautar Allah shine bil ikhlasi li ibadati lillahi azza wa jalla su tsarkake ibadansu don Allah kawai mai girma da ɗaukaka wa tarku ibadati masu wahu su daina bautawa wanda ba Allah ba hadhihi fatihatu da'wati rusuli wannan shine mabudin wa'azin kowane manzon Allah kowane manzo in ya yazo akan wannan yake farawa amma yanzu in ka matsa kana wa'azi akan tauhidi to su tauhidi kullum tauhidi a bari haka mana ayi alwala la haula wala quwwata illa billah eh to in kai awal alwala baka da tauhidi ina zaka eh <laughs> ina zaka <laughs> eh ta Allah ya sauke to kowane manzo in ya zo wannan shine ɗin buɗe wa'azinsa wa tarku ibadati masu wahu, wa hadhihi fatihatu watan rusuli Ya ce wannan shine mabuɗin wa'azin manzanni li na hadhihi huwa huwal asas domin wannan shine ginshiki allazi buni alaihi gairuhu wanda sai in an kafa shi tukunna ake ɗora ginin waninsa sa kai don in ba a yi asas ba ya za a yi kuma a samu a yi gini a kai ma'ana in ba a sa fondisho an ɗaure shi mai kyau ba ya za a ɗora gini kuma ya zauna to in ba tauhidi duk ginin da za ka yi kamar ka gina ne a kan wani abu rushashe kuma babu yadda za a ginin nan ya yi karko wahuwal asasu tauhidi shine ginshiki fala fa'idata min umuril ukura in dai har ba a samu ginshiki ba to duk wasu al'amurra da za a zo a ɗora a kai fala fa'idata babu wata fa'ida min min ukura al'ukura daga wa'insu al'amurra daban da za a kawo duka ba su da amfani in mutumin da duk baya da ainihin asas baya da tauhidi a farko to duk abin da zai ɗora na gini rushashe ne an gane ko la fa'idata min as-salati Sallarka ba za ta maka amfani ba wala min siyami azumin ba zai ma amfani ba wala min alhaji hajjin ba zai ma amfani ba wala min sadaqati sadaqat ba za ta ma amfani ba zakka da sauransu wala min sa'iril ibadati duk wata ibada da zaka gabatar wallahi aikin banza ne in baka da tauhidi Iza kana al-aslu fasidan don aka ce asali ginshikin abu rushashe ne fa tauhidu ma'duman to a tauhidinsa ne aka rasa don aka ce aikin wani batacce ne to bai da tauhidi ana fahimta ko iza kana aslu fasidan idan asali ya ɓaci ne tauhidi wa tauhidu ma'duman to ka tabbata an rasa tauhidi ne shi aka ce asali ya ɓaci fala fa'idata min al'amali to duk wani aiki da zaka yi kuma in dai kai mushiriki ne to bai da amfani fala fa'idata babu wata fa'ida min ukura waɗansu ayyuka daban ba za su amfane ka ba li'anna shirka yufsiduha domin shirka ɓata aiki take yi wa yubdiluha lalata shi take yi Allah ya ce la'in asharakta idan har ka kuskura kai shirka la yahba banna amaluka aikinka duk zai lalace an gane ko inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa ya gafiru ma duna zalika liman ya sha'u don Allah bai gafarta wa duk mutumin da ya masa shirka amma wani aikin da ba shirka ba in dai ka tsira gefen tauhidi Allah yana iya gafarta maka ya kai ka aljanna in yaso in yaso kuma ya dan ainihin kona ka gurgudan sabonka sai kai ka dai aljanna aljanna dai zaka je an fahimci wannan hmm. eh sai mu tashi anan to alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah to Allah ya taimake mu da nisantar bid'a Allah ya taimake mu da nisantar shirka wayannan al'amurra miyagun abubuwa ne da suke raba mutum da addini ita shirka za ta raba ka da Allah bid'a kuma za ta raba ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don Allah in ka rasa wannan abu biyu a ina kake a cikin musulunci babu ko guda eh ba a ciki ba ka tare da Allah don ka saba wa shari'arsa ba ka tare da manzon Allah don ka saba wa tafiyarsa to kaga ka rasa abubuwa kenan waɗanda suke sune musulunci dunkule don farko dama in ka zo za a ce maka qul la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko kaga la ilaha illallah shine ginshikin kadaita Allah muhammadur rasulullah shine ginshiki na riko da sunna wayannan abubuwa guda biyu idan mutum ya rasa su to bai da addini kuma su ne suke da wuyar sani domin annabi sallallahu alaihi wasallam shekara sha uku yana tafassara wannan abubuwa guda biyu ne la ilaha illallah muhammadun rasulullah kana faɗi ka zama musulmi to daga baya kuma bayan ta zauna kalmar muminai sun karɓe ta to sai aka ci gaba da koya musu kuma abin da zai karfafa ta abin da zai gyara ta abin da zai ƙara wa mutum daraja a gidan aljanna abin da zai kare ka daga azaba ana fahimta to Allah ya taimake mu daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure kuma Allah ya gafarta mana abinda muka faɗa daidai Allah ubangiji ya saka mana da gaba mu da alkhairi kuskure kuma saboda karancin sani muna fatan ya zama uduri gare mu Allah ya gafarta mana shi wannan shine darasin mu na yau insha Allah sai kuma rana ita yau sai mu dora daga inda muka yi matsaya muna baiwa mutane haƙuri waɗanda suke zama a waje saboda lokaci ne na sanyi kuma an dace da lokacin da aka sa darasin lokaci ne na sanyi ko mutane saboda son su da alkhairi duk da haka sai su taho masallacin kuma gashi dama ba mai faɗi ba ne sai ya cika in ya cika kuma dole kaga mutane sai su zauna a waje don haka sai a yi haƙuri Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi wannan aiki in aka ce aikin lada mutum yake yi wani ma zai je ya sha sanyin na banza ko balle kuma wanda ya zo don yana shauraron yadda zai gyara addininsa wannan karma ko ranka ya ɓaci ka tabbata kana aiki ne na samun lada to Allah ubangiji ya taimake mu ah, assalamu alaikum wa rahmatullah na'am sai addu'a Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama كما صليت على ala Ali Ibrahim إبراهيم إنك حميد مجيد بارك على محمد ala Ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وشيوخنا وعلمائنا وأساتذنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل الله اللهم من أرادنا وأراد إخواننا بسوء وشر في أي موضع ومكان واجعل كيده في نهره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله نستغفرك اللهم ونتوب إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك وهدنا وهدي أولادنا وهدي ذريتنا سبل السلام حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين